Gidan kallon kayan al'adu na Ingal ya buɗe mana ƙofofinsa na musamman ciki abubuwa daban-daban na tarihi, shaidar burbushin halittu. A galibazo shine mai kula da gidan kayan tarihi. Na gudanar da rangadi a shekarar 1975 a cikin yarjejeniyar kula zaman lafiya na tsofin 'yan tawaye. Sai na zaɓi tanadin kayayyakin tarihinmu na ƙasar Nijar domin ƙasar mu ta kasance mai tanadin kayan kayayyakin al'adunta wanda amfanin mutanen yankin ne amfanin matasa. Mai kula da wannan gidan kallon kayan burbushin halittun ya kafu ne sosai ga ilimin matasa. Wata rana na gudanar da rangadi a makarantar CAG ta Ingal inda na gana da daraktan makaranta domin jayo hankalin yaranmu su gane mahimmancin kayayyakin tarihi na ƙasa. Za mu tafi mu bar yaranmu ba sa iya gane albarkatun ƙasar ya kamata 'yan jami'a su zo jami'a ya mai ma ya kamata ta yi kamar yadda ta yi a shekara 2003 Daga cikin burbusoshin halittun da ke gidan kallon Ingal akwai fakon kwanyar kakan kadangare wanda ake kira Afrovenator a turance da gidan kallon ya samu daga jami'ar Chicago. Wannan kashin kwakwalwar dinosaur jami'ar Chicago ta ɗauke shi a tazarar kilomita 25 a wani guri da ake kira Innobaka. Na yi ƙoƙari don na ga an dawo da shi a ƙasar. Turawan suka zo suka maido mana da shi a gaban shugaban majalisar shawara ta jiha da hukumomin ƙasar Nijar sai na ajiye shi a nan gidan ajiye kayayyakin tarihi. Adonan kayayyakin tarihin ya soma ne tun da ƙungiyar Finid ta gina gidan kallon a shekarar 2015. Gidan ajiye kayayyakin tarihi an gina shi ne da kudin asusun Majalisar Ɗankin Duniya PNUD a shekara 2015. Majalisar Shawara ta Jihar Agadez ta katange wajen. Wannan shekara ofishin ministan al'adu ya sabunta wannan gidan ajiye kayayyakin tarihi. Gidan kallon nan na Ingal na kan filin kusan eka hudu. a kan wannan filin ne aka baza burbushoshin halittun na kakannin kadangaru a filin Allah Ta'ala. Wow.